manuniya. ganin yadda ake ta taka takun in tankar tattaro na zai taka takar mataimakin shugaban kasa cikin jam'iyyar apc ya sa wasu matasan jam'iyyar apc gaya wa duniya cewa takarar mataimakin shugaban kasa a yankin arewa maso gabashin najeriya ne kawai zai sa jam'iyyar apc ta haye idan ba mu samu dama na mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar apc ba za mu yaƙi iyaka bakin kokarinmu domin kallon mun kawo kuri'un a jam'iyyar apc amma hakan ba za mu samu karfin gwiwa ba sai dai kuma su 'yan kasar da ya kamata su yi karkarwar kada ƙuri'a a ranar zaɓe sun ce ba su ba ƙara zaɓe kuma dole su gaya wa duniya gaskiya babu wani ɓoye-ɓoye. Mata na biyu duk nan muka zo muka yi zaɓe muna sa ran za mu ji daɗi yau an wayi gari mun dawo muna da na sani kuka nake da ido na zan sake zaɓe duk wanda ka zaɓa daga tsohiyar 'ya'yansu. Wannan ƙoƙa ƙoƙon ƙorafi kuma bai hana wani lauya gaya wa masu zaɓen cewa ya zama wajibi su fito su zaɓen batun da yanzu kai ya waye. Gara kai zaɓen nan a ɓata maka gobe bayan shekara hudu ka gyara ka kori wanda ya ɓata maka dan a ce ba kai zaɓen zaben bane ko baka da katin zaben ashe dai rashin tsayayyar doka ke sa wasu yan ƙasa su tsaya takara na babbar kujera kuma daga baya su koma su karɓe karama idan sun sha kaye saboda wani lauya ya ce ma damar babu doka to manyan yan siyasar ƙasar nan za su ci da yi wa talakawa laye. to duk duniya ma ba a irin wannan siyasar sai Najeriya kuma akwai bukatan majalisar tarayya su haɗu su yi dokar da za ta haramta irin wannan tsarin ta yadda mutum ba zai sayi kujera babba ba kuma ya zo ya sai karamar kujera da zummar cewar in ya faɗi wancan zai dawo kan wannan kujera. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku kowace safiyar Juma'a idan gari ya waye. shiri na saba'in dindin cikin jerin shashiren manuniyan da kan zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye. Kai tsayen kuma amma game da maganar zaben zakulo na zai taka takar mataimakin shugaban kasa cikin jam'iyyar APC da aka dinga cece kuce kafin zakulo na zai taka takarar ta sa ɗaya daga cikin 'yan arewa maso gabashin Najeriya ya leko na mai cewa ya zama wajibi a fito fili a gaya wa juna gaskiya babu wani ɓoye-ɓoye. Har ma kwamar da Haruna Sardaunan da ke jagorancin wata ƙungiya ta matasan jam'iyyar APC arewa maso gabashin Najeriya na gaya wa uwar jam'iyyar cewa ɗan takar mataimakin shugaban ƙasa daga yankin arewa maso gabashin Najeriya kawai shine zai iya wa jam'iyyar hawaye. A shiya guda shida in ka tsallake arewa maso yammaci, arewa maso gabashin Najeriya ita ne ta biyu a yawan kuri'u kuma ita ne cibiyar jam'iyyar APC kasancewar muna da jihohi guda biyu waɗanda a tarihin demokuraɗiyyar Najeriya tun 99 jam'iyyar PDP bata taɓa mulkan wannan yanki ba kuma wannan yanki namu a yanzu hakan nan jam'iyyar PDP ta tsaye da ɗan takara wanda kowa ya san ƙarfin tasirinsa a siyasar ƙasar nan idan ba mu samu dama na mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar APC ba za mu yaƙi iyaka bakin ƙoƙarinmu domin kallon mun kawo ƙuri'un a jam'iyyar APC amma hakan ba za mu samu ƙarfin gwiwa ba. Takamman wa kuke son a bawa a yankin? Gaskiya a yanzu kan mu ba ma goyon bayan kowa mu goyon bayan mu shine a bayar a north a duk wanda aka ɗauka aka bayar mu za mu yi tutuya da shi a kasancewa sana ɗa na wannan yankin. Sai dai kuma duk da kiraye-kirayen da ake na ƙoƙarin ganin an samu katin kaɗa ƙuri'a don zaɓen sabbin shugabanni a matakai daban-daban ɗin da ake ta faman shirye-shirye. Ɗaya daga cikin al'ummar jihar Kanawa Malam Ismail ɗan Batta ya ce ya bar maganar zaɓe tun da dai ya laƙanci maganar zaɓen ko da an yi ba ta sharewa talaka hawaye. Ai ni yanzu zaɓe ranka daɗe ni na daina zaɓe. Na yi zaɓe ban samu biyan bukata ba. Da ake cewa ilimi kyauta ko yau din nan sai da ƴaƴana suka zo suka ce zan ba su kuɗin makaranta da littattafai a makarantar boko na ɗauko na ba su wannan manyan namu a lokacin da suka yi karatu kyauta suka yi baka ganin zaɓe in ya zo dama ce na ka canja abin da bai maka ba da hukumar zaɓe za ta tsaya ta duba abin da talaka ya zaɓa za ta bashi kuma yi addu'a Allah ya taimake shi ya zame masa alkhairi to da za mu iya zaɓe amma mata na biyu dinnan muka zo muka yi zaɓe muna sa ran za mu ji daɗi yau an wayi gari mun dawo muna da na sani kuka nake da idona kuka saboda me saboda talauci da ya mun kaka tutu zan sake zabe duk wanda ka zaba daga su ƴaƴan su a ta zato mana zato ai duk zaton da ka duba duk ka gaya mun wanda yake a shugabannin nan wanda aka tsaye ka gaya mun waye yake son talaka a ransa kenan sai ka zauna kwata kwata ba za ka yi zabe ba ba in ne zabe ban yi ba ba wanda ya sani mun hakura sai dai kuma masani akan harkokin shari'a barista Muhammad Ibrahim Zariya ya zare zaren zare jikin da wasu 'yan ƙasa ke ganin zasu a ranar zaben da ya ce babu wani dalili da zai sa a ce ga 'yancin dan ƙasa na zaɓe amma a ranar zaɓe kuma ya janye. Ya kamata a tsaya tsayin ka ba ku zama yan cika tsere ba. Ka yi alkawari, ka hau tukunya, ka hau duro, ka ce in an zaɓe ka za ka yi kaza amma ana zaɓen ka a neme ka a rasa kayi kayi filfiladi ka To yanzu tsarin zaɓe ya sha bamban ana daɗa tsuki hanyar magudin zaɓe ne kullum. Saboda haka a dawo a rinka cika alƙawura ba mutum ya tsere ba. Ko kuma jama'a a zo a yi katin zaben nan ta haka za ka samu nagari ka zaɓe shi kuma ba ka da wani abu idan an zo an mana baƙar mulki da sauransu ba ka da wani hanzari da za ka zo ka ci gara kai zaben nan a ɓata maka gobe bayan shekara hudu ka gyara ka kori wanda ya bata maka dan a ce ba kai zaben ba ne ko baka da katin zaben ku duba ɗaya bangaren na ƙasar nan sun miƙe hurjan jan katin nan suke ba dare ba rana wa'inda suka ce shekara sha takwas a tura su su karɓi katin nan wanda katin shi ya ɓace ya je ya sabunta tun kafin lokaci ya ƙure ni ina ganin aka yi haka duk wani kauda mugunyan gwamnati wanda kai ganin gwamnati ta saba maka ya zo maka cikin sauki sai ka sa ƙuri'arka ka kauda shi nan take ƙuri'a yanzu tana tasiri. Washin me yasa wasu fitattun 'yan siyasan da ke hankoran haƙo babbar kujera ke tafiya sama idan sun sha ƙasa kuma su koma gida su ce a ba su kujera ko ma ta waye. Masani akan harkokin shari'a kuma mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo barista El Zubar Abakar ya ce rashin tsayayyar doka a ƙasa ya sa irin waɗannan 'yan siyasa ke nema su mai da demokradiyyar Najeriya ta 'yan nanaye. Da farko ba su da yakinin cewar za su iya samun a waɗancan manyan kujeru da suke nema. girma. Na biyu kuma akwai haɗama in aka zuga su akan cewar an san su a Najeriya don haka kowane kujera ma suna iya nema. Na uku kuma wani lokaci tunda akwai uncertainty kuma suna son su zama cewar suna da muhimmanci a tsarin jam'iyya sai su shiga gwagwarmayar da tafi karfin su za a tuna da cewar lallai sun yi takara lokaci kaza don haka in za a ba da mukamai sai kaga an sanya su ciki to duk duniya ma ba a irin wannan siyasar sai Najeriya to amma abin da ya faru kwanan nan musamman da shugaban majalisar dattijai Ahmad Lawal lallai babban darasi ne ga 'yan siyasan mu amma kaga kamar na gwamnan jihar Bauchi yayi abin da wayo kuma kaga har ya ba wancan ma sakatare kuma akwai bukatan majalisar tarayya su haɗu su yi dokar da za ta haramta irin wannan tsarin ta yadda mutum ba zai sayi kujera babba ba kuma ya zo ya sayi karamar kujera da zummar cewar in ya faɗi wancan zai dawo kan wannan kujera. A ƙarshe dai sabon ɗan takarar gwamnan jihar Jigawa cikin jam'iyyar APC da shine mataimakin gwamnan Malam Umar Namadi ya ce a gaya wa al'ummar jihar Jigawan cewa ya riga ya san matsalolin da suka matsa wa jihar Jigawar da ake ganin kamar ta zagwanye. Har ma malam Umar Namadin na naɗa gamman gaya wa al'ummar jihar Jigawan cewa zai tinkari matsalolin da ke damun jihar ne kawai kai tsaye. A babbar matsalar jiga shine an dogara ga gwamnati ga baki ɗaya kacaukan an kuma yadda za a yi a matsa warware ta shine abin da muka alhaji Muhammadu Bura Abubakar ya fara yanzu cewar wani harkar noman nan idan aka inganta ta mutane za su samu abin yi su dogaran su ga gwamnati zai ragu masana'antu da aka fara kawowa mutane za su samu aikin yi sannan gwamnati za su samu kuɗin shiga a jigawa yan siyasa sun ce namadi zai zama gwamna kuma za su yi mawalaci haka ne ban gane abin da kake nufi da mawalaci ba ba ta dai kamar yadda na faɗa cikin yardar ubangiji zai yi abin da ya dace domin inganta rayuwar jama'ar jihar jigawa domin amana ce za a bashi yan eh, siyasa ba za a bambanta su kenan yan siyasa ma yan jihar Jigawa ne ai ma'ana ba za a ba su kulawa ta musamman ba misali gaba ɗaya gwamnatin jihar Jigawa ba ta na Maiduguri ce ta jama'ar jihar Jigawa ce saboda kowa da ka sani a jihar Jigawa yana da haki wanda dan siyasa ne ko kai ba dan siyasa bane to daga duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama kamar na mako sai mun gaya wa dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon da ke ganin za su gaba da miƙe kafa akan kujeru idan dai suna raye cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kullum kullum aka ce yau gagari ya waye domin kowa daga juma'a nan saura kwanaki 346 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su sallama daga kan wannan kujeru idan ma da za su yi arziki kenan sun gama babu wata magana ta kiranye kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tattaro muryar da kuke ji a cikin wannan shiri musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tare Abuja da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kukan ji a cikin wannan shiri da kan zagaye kasashen Afirka da kewaye. ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.